face kasashen da suke karkashin kungiyar ECOWAS wato kungiyar raya tattalin arziki ta Afirka ta yamma sun aiwatar da shawarin da kungiyoyin noma na yankin ke bayarwa za a ci gaba da samun koma baya a bangaren musamman ma kiwo da rashin karewar fitinar makiyaya da manoma. Kwararru kan noma na kungiyar ECOWAS sun ce nau'in shanun da makiyaya masu yawo ke kiwatawa ba su dace da killacewa a gidan gona ba da hakan ya nuna wajibcin bullo da dabarar kiwo na killacewa da masu bin damuna. Dr. Sani Abdu daga jamhuriyar Nijar jami'i ne na ɗaya daga kungiyoyin na ECOWAS mai taken rofa da ta yi taro a Abuja ya ya fayyace manufofin da ya dace kasashen su dauka a wajen wa imma dawo da burtali ko kafa sabon burtali da makiyaya masu yawo za su rika bi can da abin da ke kawo rigima kana cikin shaku kuna da wurin kiwon ku na gargajiya sai an su zo yau su ce gonar su ce a ɗiba a basu jibo an su zo su yi gona cikin burtali wurin kiwo na busashe sai ya rage a cikin garin ku a cikin ƙasar ku a cikin jihar ku ba ka iya tsayawa kai da dabbobin ka inda za ka samu ka yi dabbobi su ci ciyawa ka samu ka yi rayuwa da iyalinka ni za ka yi ba dole sai ka tafi ba dole sai ka gudu ka tafi wani wuri inda za ka samu ciyawa a cikin kasashen mu na afirka kowane gwamnati ya hito ya ce kai za ni ba makiyaya hakkinsu ga wurin da ya kamata su yi kiwo kuma wannan wurin duk wanda ya taba shi ba da makiyaya yake da matsala ba da mu gwamnati hukuma da mu yake da matsala shi ne muke nan muna nema in aka samu aka yi wannan alhamdulillah gwamnati ba ta zawa ta yi shi ba ta kirawo kungiyoyin makiyaya ba da su makiyaya aka sulhunta ya za yi ba ka zawa ka zo kama mutum aski ba da san shi ba in suka da sai su amma in aka zo aka gwada karfin iko aka ce a gashi dole nan za ku tsaya ka gani akwai matsala fa muna lokaci na democracy da na participation kenan ya kamata a yi respectin wa'annan valukin wani kwararre kan noma da kiwo Alhaji Abubakar Baffa daga arewa maso gabas ya ce wasu makiyayan ba da gangan suke aukawa fitina da manoma ba kuma zaman su su a daji ya zama nan ne ya dace gwamnati ta shiga can wajen sama musu lamuran more rayuwa. Domin in aka lura Fulani makiyayan nan ba karamin aiki suke a society mu ba. Ba karamin taimaka ma tattalin arzikin ƙasar su suke yi ba. A yau na mun sani a duk yadda ake ganin kamata ta da tsadar nan inda ba albarkacin Fulani nan ba wallahi a ƙasan nan wanda zai iya sai nama ya ci sai ka ganshi zai da wani abu da fi ƙarfin kowa ka duba nono su madara da su man shanun nan ka je ƙauyuka mutumin ƙauye matalauci zai sha nono kullum ya ƙoshi da shi to idan ya kasance in ba albarkacin fulani nan ba nono wane mutumin kauye ya shashi kai ka dubi tikin na wanda ake yi da shi ke ba na planning ba dan gungumin ya kai ɗari biyu sannan in ka duba ka magana wannan kuce to don menene za a je a bawa filani gona a ba su gurin za su kiwon dabbobin su ba su yawa kansu ba mu da mu muke zama a marayan nan gwamnati tana kashe biliyoyin kuɗi wajen lantarki ba filatin jeje fa kana warasa ne shi yana zama cikin jeji akwai lantarki jeji ne kaga shi bata amfana yayin da lokacin girbi ke karatowa damuna ke tafiya akan samu kalubale tsakanin manoma da makiyaya yayin da makiyayan ke neman sauya zango zuwa inda za su tafi don jiran wata damunar da suke kira mashekari. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.